الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يو بقي قوة شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو da ɗari hudu da arba'in da biyu wadda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya za mu tashi darasi na 143 a cikin karatunmu na aljami'ar sahih na al'imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alai ah, muna cikin har yanzu muna cikin kitabul azan littafi na goma a cikin wani littafi mai albarka za mu tashi yau babi na 72 ah, kuma hadisi na 719 na'am amin na'am yace babu باب ما يجمع على نعم يتي باب إقبال الإمام على الناس fuskantar liman ga mutane liman ya jiyo ya fuskanci mutane waɗanda suke sallah a bayan samamu inda taswiyatu sufuf yayin da ake daidaita sahu-sahu na sallah na ibn abi raja al-hanafi al-harawi al-faqih al-muhaddith قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدام زائدة بن قدامة زائدة بن قدامة الثقفي yana daga cikin wato amintattu al-asbat wanda mun sha ambatan tarjamarsa kuma sahibu sunna ma ya kasance akan mai ruko ne mai tsanani wajen ruko da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ma ya san cewa mutum dan bid'a ne baya riwayar hadisi a gare shi in ya zo sai in ya ce baya riwayar hadisi ga wanda ya san cewa yana bid'ar kadariya ko wani daga cikin bid'o'i wanda yake tun safa a matafarkin sunna baya karantar da shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam qala haddathana humayd ibn tawil humayd ibn abi humayd at-tawil sahibu anas قال حدثنا انس يتي انس يا زنتا منا حديثي قال يتي اقيمت الصلاه ان تايد دسلا معنى اي اقامه فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance mu da fuskarsa ya jiyo ya kalle mu ya fuskance mu da fuskarsa faqal sai ya ce aqimu sufufakum ku dai wato ku tsayar da sahu sahu na ku ku haɗe fa inni arakum min wara'i dhahri domin ni ina ganin ku ta bayan bayana to wannan hadisi yana nuna akan wato mustahabbi ne ga liman yayin da aka tada iqamar sallah ya juya ya kalli mutane ya umarce su da su daidaita sahu saboda muhimmancin miƙar da sahu a cikin sallah bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin albara ibn azib ya kasance ma ya tahallalu sufuf yana shiga sahu sahu yana shafa kafaɗin masu sallah don ya tabbatar cewa babu wanda kafadarsa ta fito waje sannan kuma ya fuskance su ya ce ya faɗi wannan kalma a tsimo su fufakun wata rasu wannan ɗaya daga cikin abin da aka ruwaito yana faɗa kenan da yake ibarorin daban-daban ne imamun nasa'i a wanda ya a a wata riwaya na hadisin anas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa istau istawu asau uku wato ku daidaita ku daidaita ku daidaita har sau uku to wannan shine sunna cewa kuma liman ne zai faɗa ba ladan ba ba mamu ba <laughs> liman ya sani ke nan saboda mu mun taso a mazallacin cikin gari eh, sarkin lada ne shine yake cewa a daidaita sau a hada ka faɗa ba liman ne yake faɗa ba sunna shine liman ya faɗa sunna shine liman ya faɗa ko lokacin da hulafa suka kasance suna sanya wanda zai daidaita sahu ya zo ya gaya musu cewa an daidaita sahu kafin su yi kama wannan bai nuna su ba sa faɗan haka ba su ma su suke faɗa kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi bin umar yana cewa a aqimu sufufakum yana cewa aqimu sufufakum wato ku yi kadda sahu sahunku ya faɗi cewar Allah maɗaukacin sarki kamar yadda ya gabata wannan ibarar ta ibn Abdullahi ibn Umar yana cewa istawu qiyama ku daidaita a tsaye yuridullahu bikum hadiyal mala'ika Allah yana so muku shiryar mala'iku sannan ya ce wa inna lanahnu safun mu ne masu yin sahu daga cikin abin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda ya zo a hadisin ibn umar a cikin sunan nasa'i da sunan abi dawud yana cewa aqimu sufufakum wa hadu bayna aqimu sufufakum wa suddu al khalal la tadharu furujatin lish-shaytan walinu bi aidi ikhwanikum man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah yace wato ku miƙar da sahunku ku kuma wata wasuddul halal ku toshe kafa la tazaru furujakin lishaitan kada ku bar wato kafa kafa kafa ga shaidan saboda shaidan yana shigowa tsakankani idan mutane suka yi warwara sannan ya ce man wasala salfan wasala hula wanda duk ya sadar sahu to Allah ya sadar da shi wanda duk ya yanke sahu Allah ya yanke shi ya wannan addu'ar a lokaci wannan babban a lokaci muhimmi da Allah yake karban addu'a yake wannan addu'a salawatullahi wa salamu alaikum a wata riwayar yana waye wa linu bi aidi ikhwanikum linu bi aidi ikhwanikum a dai wannan hadisin na ibn umar ya zo da wannan ziyada wato ku zamanto masu taushin kafada ga yan uwanku shine idan wani ya zo zai shiga sahu ya danga kafa to kada ka babbake ka hana wato ka sassauta ka sassauta yadda zai samu saukin shiga mm, Shi ne linu bi aidi ikhwanikum idan suka taba ku da hannu a dan buda to a dan buda karka babbake eh, ka ce ina zaka shiga a zuciyarka ko baka faɗa ba kana faɗan haka mm, eh, eh. in dai akwai wannan damar amma wannan ba yana nufin kuma kan cewa a je wato a kukkutsa ka zo da ƙarshe kuma ka kukutsa ka hana mutane yadda ma za su miƙe sahun ba sai ga ana karkacewa ba a kallon kibla ma saboda wannan eh an rama malam kasin kaga sai girgiza kai yake saboda <laughs> na'am kuma wannan hadisin ya nuna halaccin yin zance tsakanin iqama da shiga sallah babu laifi ai magana tsakanin iqama da shiga sallah tunda magana ce wacce take yan kankanwa tunda fatara ce wajiza fatara ce yan kankanwa ba lokaci ne mai tsawo ba haka dalika a wannan hadisin ya nuna cewar abin da ya kamata liman ya rinka kula na wato abin da zai kyautata a mabiyansa wanda suke a bayansa da nuna tausayi a gare su da kuma ya tsoratar da su daga sabani daga sabawa tunda saɓawar wajen daidaita sahu ita take kawo saɓanin zukata da rarrabuwar kai a cikin al'umma da kun ga wannan yadda zai zama kan cewa wato an kwadaitar da mutane kansu guji wannan ya nuna yadda muhimmanci yadda musulunci ya nuna muhimmancin shugaba ya zama zamanto mai tausayawa ne ga mabiya yana yi musu umarni da kyakkyawa yana hana yana kuma hana su ga mummuna na'am na'am babu safil awwal babin sahun babin wato sahu sahun farko sahu na daya babin sahu na daya to shi sahu na ɗaya abinda ake nufi shine wanda yake bin liman sahun da yake daga liman sai shi mutlakan mutlakan wato a sawa'un cikakke ne ko ba cikakke ba inda shine wanda yake bayan liman to wannan shine sahun farko an yi saɓani idan sahun ya zamanto an yanke shi da irin ɗakin da aka rinƙa ma umara mun san lokacin da aka kashe sayyidina ali radiyallahu anhu da ya fito sallah ta asuba mu'awiyar radiyallahu anhu a sham sai sa aka yi ɗaki wanda yake shiga ciki saboda tsare saboda kariya saboda tsare kansa ina ga a masallacin shehu ma masallacin shehu borno ma akwai irin wannan an ce ban sani ba ko har yanzu akwai hmm. malam umar akwai ko <laughs> ban san ko har yanzu akwai ba na san dai lokacin muna samari muka je borno muna gani to wani al'adar banu umayya ne su suka kawo ta to shin sahun da wannan ɗakin yake ciki don shi ne daidai wanda yake bin liman za a ce sahun farko ne ko kuwa saboda wannan ɗakin da aka yi bida'a ne ba zai samu falalar sahun farko ba a wajen imamu ahmad mafi rinjayen magana shine cewa baya daga ba sahun farko ba ne sahun da yake bayansa cikakke saboda wannan bida'ar da aka yi waɗansu malamai kuma suka ce a'a shine dai tunda shi yake bin liman amma idan sahun mimbari ne ya yanke shi to wannan kusan jamahirin malamai sun tafi akan cewa wannan sahun sahun farko ne don waɗansu masallatan za a ga akwai mimbari tsakanin sahun yanzu ko kamar yanzu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina tun da yanzu aka dawo ana sallah a mihrabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a da lokacin da ake sallah a mihrabin sayyidina Usman wanda yake a can gaba babu mimbari tunda in liman zai hau mimbari sai ya sauko ya zo cikin rauda tunda inda mimbari yake na annabi sallallahu alaihi wasallam eh, inda mimbari yake na masallacin a yanzu nan ne bigiran mimbari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu da aka dawo da aka dawo da yin sallah a daidai wannan mihrabin asali inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada sallah sauun farko din an yanke shi da mimbari ba ma shi kadai ba kusan sahu ah, sahu uku ma saboda yanda tsawon mimbarin yake saboda haka kaga tsawon bai zama tusa da je ba to a nan wajen wannan bai fitar da shi daga zama shine as awwal ba to wannan shine menene matsayin as-safful awwal ah, wannan ah, abin da yasa wannan bayanin yake da muhimmanci saboda waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa sahun farko shine zuwa masallaci daga farko idan mutum ya zo masallaci farkon zuwa ko bai samu sahun farko ba suka ce shine a sahun farko ko a ƙarshen masallaci ya sallah kaulin eh, ibn abdulbar a malamai suka yi masa raddi suka ce a wannan saba ma zahirin lafazi ne tunda inda har ya zo masallaci da wuri ya san falalar sahun farko me zai hana ya shigo sahun farkon eh, me zai hana ya shigo sahun farkon na'am na'am na'am abu asim annabil dhahak ibn Maklad sahibu ɗaya daga cikin sahabban imam malik an malik al-imam imam malik ibn anas sumayyin shine al-qurashi maulan abubakar ibn abdurrahman مولان عبد الرحمن Ibn بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي مولاه ابو صالح ابو صالح كن سان شيني السمان الزيات عن ابي هريره دغ ابو هريره ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashuhada'u algharib waɗanda suke wato sun yi shahada wato sun yi mutuwar shahada za a ba su hukuncin wanda suka yi mutuwar shahada algharib wanda ya mutu a cikin ruwa wal mat'un wanda ya mutu a cikin tsa'un annoba wadda take haduwa da wato wadda take yaduwa da tasirin da da da wato yadawar aljanu don ne bambancin atta'un da alwaba atta'un shine nau'i ne na annoba amma akwai jinnu a cikinsa ita kuwa alwaba ita ce annoba wadda take ba ta da alaka da aljin wal mabutun da wanda ya mutu daga ciwon ciki wal hadim da wanda ya mutu a sanadiyar gini ya faɗo masa waƙal kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau ya'lamuna ma fi tahjir lasabaqu da sun san abin da ke cikin wato fita sallah a lokacin garjin rana lasabaqu da sun yi rige-rige wajen zuwa masallaci walau ya'lamuna ma fil atamati was subh la atawhuma walau habwa da sun san abin da ke cikin sallar isha da sallar asuba da sun zo ma waɗannan salloli ko da wato da rarrafe ne walau ya'lamuna ma fi saffil muqaddam lastahamu da sun san abin da ke cikin sahun farko da sun yi ƙuri'a don a tabbatar da suwaye za su yi sallah a cikin sahun farko wato za su zama da sun zamanto kowa ya yi ƙoƙarin ya ce shi ne har ba za a iya zaɓar waɗanda za su yi ba sai da ƙuri'a da duk gaba ɗaya kowa da kowa ya zo to tunda kuma ba zai yi kowa da kowa ya shiga sahun farkon ba to dole sai dai a ce a yi ƙuri'a kenan don dama idan wato mutane suka yi daidai a cikin haƙƙi ana so a bamu wasu su samu wasu ba za su samu ba to abinda musulunci ya zo da shi shine ayi shine ayi ƙuri'a mm, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan zai tafi da mata idan zai yi tafiya sai ya ƙuri'a tsakanin matansa saboda kowace a cikin in dai matar aure ce haƙƙinta ɗaya da ƴar uwarta ba zancen wannan ita ce uwar gida ko wannan ita ce amarya saboda haka amarya ita ce za a yi tafiya da ita uwar gida ya zaman gida ko akasi don duk daidai suke to idan mutane suka yi daidai a cikin haƙƙi to tabbatar da wanda yake zai samu abu abinda kowa ba zai samu ba sai abu hanyar ƙuri'a to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan bayanin falalar as-safful awwal wannan hadisin ya kunshi abubuwa guda uku ya kunshi abubuwa guda hudu wanda hadisin ya gabata a cikin babun fadlul tahjir ila sala falalar wato zuwa sallar azhar da lokacin garjin rana a farkon lokaci ya yi bayani a kan hukuncin ashuhada ashuhada akwai wanda yake ashahid hakikatan shine wanda aka kashe shi a wajen yaƙi fi sabilillah wanda aka kashe shi wajen yaƙi fi sabilillah ko wanda ya faɗi gaskiya wajen wajen shugaba azzalimi ya kashe shi to sai kuma waɗanda suke su ashuhada hukman shahidai ne a hukunci an ba su hukuncin shahada sun sami mutuwar shahada su ne nan aka ambaci guda hudu amma kamar yadda ya gabata lokacin da muke yi hadisin ibn hajar ya isar da adadin su ya zuwa ga wajen goma sha biyar waɗanda ambaton ya zo daga hadisai daban-daban na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kowanne daga cikin su zai samu wannan falala ta shahada don a ciki yana cewa suwane ne kuke kirgawa cewa su ne shahidai suka ce wanda aka kashe a tafarkin Allah ya ce to in haka ne shuhada a cikin al'umma ta kaɗan ne sannan sai ya faɗe su sannan abu na biyu falalar shi shine fita da wuri zuwa sallar juma'a wato lokacin da za a fita sallah lokacin garjin rana lokacin tsananin zafi to falalar yin wannan mutum ya je ya je sallah a sallah azhar ba na me sallah azhar na'am sallar azhar a farkon lokacinta sallah azhar a farkon lokacinta da mutane sun san falalar da sun yi rige-rige wajen su cika masallaci saboda samu wannan falala don daga cikin falalar yin sallah a wannan lokacin shine cewa rana tana yin zawali ake buɗe ƙofofin sama ake buɗe ƙofofin sama saboda haka sa'a ce da Allah yake karɓan addu'a sa'a ce da kuma Allah yake karban ayyuka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga zarar rana ta yi zawali yake yin sallah raka'a hudu shin wannan sallar raka'a hudu tana ita ce ratibar sallah azhar ko ratibar sallah azhar daban take a zahir ratibar sallah azhar daban take wannan sallar ce da yake daga zarar zawali yayi sannan kuma yayi ratiba ta sallah zahar. wanda ita ratibar sallah azhar galiban a masallaci yake yi tunda da aka faɗi sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam ratibai waɗanda yake a gida su ne aka keɓance su da ambato aka ce sarkatayil fajir da kuma raka'a biyu bayan sallar isha ce wannan sa'a ibn umar ya ce sa'a ce da lokacin ba na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma hafsa yar uwata ita ta bani labari kaga wannan mafhumin wannan ya nuna sauran sallolin a masallaci yake yin su to ita kuwa sallar alhajira bayan zawal an ruwaito yana yin ta ne a gida sannan na uku falalar sallar asuba da sallar isha a cikin jam'i wanda ya ce da mutane suna sanin wannan falala da sun taho ko da da rarrafe ne wanda yake nuna cewar wato ko da mutum yana jin nauyin jiki saboda aiki ko da mutum yana jin nauyin jiki saboda rashin isasshiyar lafiya idan dai zai iya ya taho ko da wato da rarrafe ne in dai da ya san falalar da ya ɗauki nauyin yin wannan rarrafan domin ya zo ya samu alfarm lada da falala da ke cikin sallah asuba to sai na ƙarshe na hudu shine falalar sahun farko da mutane suna sanin falalar da wato sun yi ƙuri'a akan waye da waye zai rinka sallah a sahun farko kaga ƙuri'a aka ce ba a ce a yi timetable ba ba cewa aka yi timetable ba kama kama a ce yau kai ne yau kai ne a'a hmm. ƙuri'a ita ce tafi komai adalci wuri ya tafi komai adalci saboda mutum zai san a lokacin nan zai san zalika fadlullahi yutihi man yasha eh. to wannan hadisin ya bayyana mana falalar sahun farko eh, daga yana daga cikin falalar sahun farko kamar yadda alhafiz ibn hajar ya faɗa a wato gaggawa zuwa mutum ya sauke nauyin da Allah ya tsora masa da kuma wato rigaye wajen shiga masallaci domin wanda ya riga shiga masallaci shi ne ya dace da ya samu sahun farko ko to duk wanda ya zo ya samu sahun farko ya nuna kan cewa yana da cikin na farko wajen zuwa masallaci wanda ya zama toko na farko cikin zuwa wajen shiga masallaci to kaga ya fi tara falalar addu'ar mala'iku da kuma cewa za a rubuta shi cikin masallata tunda daga mutum ya shigo masallaci za a rubuta cikin masallata matsawar sallaci take tsare shi kamar yadda ya gabata a hadisan abi huraira daga ciki kuma akwai kasancewa mutum yana kusa da liman mutum yana kusa da liman kusanci da liman falala ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taqaddamu fa atammu bi ku kusanto ku gabato don ku koyi da ni wato yana so a kasance kusa da shi don ya ga sahabbai suna nisa kuma yana cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ma'abuta hankali da rinjayen tunani su kasance su ne wanda suke kusa da ni a cikin sallah don daga cikin fa'idar kusantar liman shine wato a rinka ganin ayyukan sallah din tare da shi idan ya yi kuskure kuma a yi masa fatahi na wajen kira'a haka zalika sauraron kira'arsa wanda wanda yake nesa ba lallai ya ji kira'ar liman ba kama wanda yake kusa musamman a masallatai da da babu laspika haka zalika koyan ayyukan sallah tunda yana gabanka kana ganin sa da kuma idan karatu ya tsaya masa a yi masa fatahi da kuma a isar ga waɗanda ba sa ji yayin da ya zamanto cewa wata larura ta zo ta samu liman sai a yi masa zakara shi ma haga wanda suke kusa da liman wanda suke cikin sahun farko su suka fi cancanta su wannan sannan wanda yake cikin farko zai kubuta daga keta sahun na baya wanda yake zai sa wannan nau'i ne na aza na izaya cutar mutane domin yayin da mutum yake sai ya zo ya wuce ya wurwuce gaba ya ƙetare ya ɗaga ƙafa sai na ƙetare mutane wannan nau'i ne na izaya wanda ku ya zo ya samu sahun farko kaga babu wannan a gare shi haka zalika zuciyarsa hankalinsa zai nutsu ya kubuta daga kallon wanda yake gabansa dan liman ne kawai a gabansa sai kuma bangon masallaci to kuma bangon masallaci ba a so a yi zane amma wanda yake ko sallah a sahun farko a sahu na biyu wataƙila yana sallah a sahu na biyu din eh, zai rinka kallon wata irin riga ya sa ne yaya wandan nasa yake ne shaidan zai zo ya ta zayyana maka to in kana sahun farko duk ku fita daga wannan wasuwasi haka zalika ah, inda zai yi sujada inda zai yi sujada ɓangaren rigar masallata ba zai rufe masa ba wanda idan da a sahu na biyu yake sahu na farko inda inda sahu yake dab da dab kaga zai zamanto watakila ya yi a kan gefen riga ko gefen mayafin wanda yake gaba da shi wanda idan ya zo tashi zai fincike shi watakila ya kai shi ya zuwa ga ya tsaga masa riga ma in ya tsaga masa riga kaga shi kenan zai yi zamani sai ya biya Eh? a sai ya biya sai ya biya in yace a biya shi sai ya biya a ai kitabul wad'i ne kitabul wad'i da gangan ake yi biya ai wannan laifi ne ba shi da laifi tunda ba da gangan yayi ba amma sai ya biya dan ya eh, tozarta dukiya shine sanadiya sai ya biya eh na'am tsautsayi ai ba hadar bane hadar shine wanda babu sababi abinda dabba ta yi inda wani ne ya koro akuya ta rasa inda za ta bi sai ta biyo ta nan wajen sai ta zo ta tattaka masa riga sai kata kata da rigar to wannan sai a ce tsautsayi ne tsautsayi ne ita ma wato in ba wanda ya koro ta sai a kama wanda ya koro ta amma in ba wanda ya koro ta ta zo shine za a ce tsautsayi shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ajma'u jubar hmm, wato dabba barnar da ta yi ba a biyan diya amma in ba haka ba wanda dan adam ya yi sai ya biya diya shine ai ba shine khitabul wad'i ba taklif nau'i wato hukunci akwai al taklifi shi ne wanda yake mukallafi zai shi ne wajibi da mandubi da mustahabbi da haramun da makruh akwai al-hukmul shi ne abinda shari'a ta sanya cewa idan abu kaza ya faru ga abinda za a yi in abu kaza ya faru ga abinda za a yi ba shi da alaka da taklifi sau da haka ba a cewa wannan ai ba da niyya ba a a yanzu yaro idan a a a yaro ko mahaukaci idan ya je fasa gilashin mota kuma yana da kuɗi ba dole a biya ba daga cikin sa ba za a ce saboda yaro ne ba za a biya ba amma kuma yaro ai rufi a antul kalam ba a rubuta laifi a kansa yana daga cikin falalar sahun farko hadisai da suka zo da suke bayanin sa. daga ciki akwai hadisin akwai hadisin albara ibn azib inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala sufufil uwal Allah da mala'ikunsa suna salati akan waɗanda suke a sahun farko yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa idan yace sawu sufufakum aqimu sufufakum inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala sufufil uwal Allah da mala'ikunsa suna salati ga wanda suke a sahun farko haka zalika akwai hadisin irbab ibn sariya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sau uku ga wanda suke a sahun farko sau na biyu kuma istighfari sau daya na uku kuwa an yi shuru na ɗaya da na biyu aka faɗa na farko istighfari sau uku na biyu istighfari sau ɗaya duk yana daga cikin falalar asafful awwal haka dalika yana daga cikin falalar asafful awwal cewa ne khairu sufufin rijal shi mafificin mafi alkhairin sahun wato maza kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim hadisan abi huraira khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha mafi alherin sahun maza shine na farko mafi sharri shine na karshe mafi alherin sahun mata na ƙarshe mafi sharri na farko wannan matsalar ta zo mana lokacin da muke karatun iziya muke cewa mata su rinka sahu daga baya zuwa gaba to mun yi wannan saboda ganin yadda wannan abisa asalin yadda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda babu shamaki tsakanin maza da mata ma idan akwai shamaki tsakanin maza da mata kuma yin sahun sahun daga baya zai kai ya zuwa ga ana cutar da mata wato suna cutar da juna domin sun yi sau daga baya wadda ta zo daga baya kaga sai ta ƙetare domin ta wuce can gaba ɗin to illar da ya sa aka ce mafi sharrin sahu shine na farko idan akwai shamaki ta kau in akwai shamaki ta kau in dai akwai fasili tsakanin maza da mata saboda haka sai su sahu din daga farko zuwa na baya wannan kuma Allah ya ba zai zamanto ya ci karo da zahirin hadisin ba in muka ɗauka cewa wannan hadisin ya zo da bayanin illar yadda masallacin annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya daga cikin falalar sahun farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce safful awwal ala saffil awwal ala sufufil mala'ika sahun farko an sanya shi ne a yanda sahun mala'iku yake eh, ala mithlu saffil mala'ika walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu da kun san abin da ke cikin falalarsa da kun wato da kun yi gaggawa ya zuwa gare shi duk wannan yana daga cikin falalar sahun farko haka zalika yana hukunta cewar wannan mutumin da yake sahun farko yana daga cikin wato sahun da yana daga cikin waɗanda suke gaggawa wajen gabatowa wajen Allah wajen gabatowa wajen Allah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqaddamu fa atammu bi ku gabato don ku koyi da ni wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah waɗansu mutane ba za su gushe ba suna da baya da baya har sai Allah ya jinkirta su haka zalika kuma an ce shi sahun farko shine ya fi tsare shine ya fi wato kiyayewa daga shaidan wannan abu ne wanda yake ba za mu sani ba daga ilimin gaibi yake annab sallallahu alaihi wasallam haka ya ce ya ce wace bishiya ce wato ta fi komai wani bangaren bishiya ne ya fi komai nisa daga wato daga kututturanta suka ce reshi ya to haka nan ma sahu sahun farko ya fi kowane sahu nisa da kariya daga shaidan wato ya fi tsari daga shaidan ma'ana wato wasuwasin da shaidan yake yi ma sauran waɗanda suke a sahu na baya baya samun dama ya yi irinsa ga wanda suke a sahun farko duk wani yana daga nuna yana daga cikin abin da yake nuna falalar Asafful awwal na'am Ya ce babu iqamati saffi min tamami sala babun eh, eh, miƙar da sahu tsayar da sahu yana daga cikin cikawar sallah yana daga cikin cikar sallah na'am abdullahi ibn muhammad shine al-musnadi al-bukhari an ce masa al-musnadi saboda shine farkon wanda ya tattara wato hadisai na sahabbai alal masani a can khurasan yana daga cikin malaman bukhari wanda suke yan garin su ne shi ma bukhari ne eh, shine yana daga cikin daga cikin abin da yazo na falalarsa yace tunda na san cewa giba haramun ce ban taba yin giba ban taba cin naman wani ba ya ce tun da ya san jiba haramun ce bai taba cin namun wani ba to yanzu don allah wanda zai makansa wannan shaida a gaban allah in za ka haɗa imaninka da imaninsa za ka haɗa haddarka da saninsa ga alkur'ani da sunna da kai naka sanin to in banda raina a raina falalar allah waye zai zo ya kama ya rinka sakin bakinsa akan wannan al'umma da jigajigan wannan al'umma wanda suka yi ma al'umma hidima kana can kana fitsarin kwance amma ka rinka magana akan irin wannan kaji abdullahi bin muhammad al-musnadi yace magtabtu ahadan منذ alimtu annal al-ghibata haram tunda naji cewa giba haramun ce ban taba yin giba da wani ba az-zuhri yace da da zan ji murya daga sama tana cewa Allah ya halatta ƙarya wallahi ba zan yi ƙarya ba ka ji mutanen da suke su ne irin wannan matsayinsu wajen muraƙabar Allah da sanin Allah da kiyayewar Allah kai ka zunka zuwa kana tunanin kan cewar ka fi su gane abin yake abin da Allah da Allah ya saukar mu annabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Razzaq shine Ibn Hammam As-Sanani akhbarana Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi Al-Yamani thumma Al-Basri hammam shine Ibn munabbih shi hammam asalinsa kamar yadda mun sha jin tarjamarsa asalinsa ba yahudi ne ya musulunta da shi da wahab dan uwansa wahab Ibn munabbih ya zo da ya musulunta ya lizimci abu huraira an abi huraira daga abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qal cewa ya ce inna ma ju'ila al imam li yutamma bi an sanya liman ne kadai dan ai koyi da shi fala tahtalifu alaihi kada ku saba masa fa'iza a farka'u don haka idan ya ruku'u to ku yi ruku'u wato kada ku yi komai sai ruku'u faɗin nan litta abe don haka daga ya yi ruku'u ku yi ruku'u wato kada in yi ruku'u ku ce a ban gama tasbihat ina ba sai na gama sannan zan dago in same shi a'a farka'u fa litta abe wa idza qala sami Allahu liman hamida in yace sami Allahu liman hamida fa faqulu rabbana lakal hamd ku ce rabbana lakal hamd wannan dalili ne akan cewa mamu baya cewa sami Allahu liman hamida zai ce rabbana lakal hamd ba zai ce sami Allahu liman hamida ba in yana sallah bayan liman amma shi liman zai faɗi dubiyun ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd kamar yadda zamu gani wannan siga ta zo da riwayoyi daban-daban wannan ɗaya daga cikin ta kenan akwai Allahumma rabbana wa lakal hamd akwai rabbana wa lakal hamd akwai rabbana lakal hamd na'am wa idza sajada fasjudu in yayi sujada to to ku yi sujada wa idza salla jalisan in yayi salla a zaune fa sallu julusan ajma'un kuma ku yi salla a zaune gaba dukkan ku wa aqimu saf fi salla ku tsayar da sahu a cikin salla fa inna iqamata saffi min husni salla domin tsayar da sahu yana daga cikin kyan sallah to kyau wannan ba yana nufin wai istihbabi bane abinda ba yana nufin ba wajibi bane ba yana nufin ba wajibi ba ne bal zahirin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tsayar da sahu wajibi ne sai dai ba zai bata sallah ba sabanin kamar inda waɗansu kamar ibn hazm da ya tafi akan cewar duk wanda ya yi sallah bai daidaita sahu a cikin sallah ba bashi da sallah sai ya sake sallah wannan babu talazum tunda jihar daban ce laifin rashin tsayi da sahu daban yake da ingancin sallah saboda haka sallar za ta inganta kuma ya zamanto mutum ya yi laifin rashin wato tsai da sahu abin da ya sa tsayi da sahu yake wajibi kuwa saboda abin da ya gabata na cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a la taktalifu fa taktalifa qulubukum kada ku yi sabani sai zukatanku ya zamanto sun sassaba sai su sassaba la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum lallai lalle ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya sassaba tsakanin fuskokin ku wato tsakanin zukatanku saboda haka husnus sala anan kyan sallah abinda ake nufi cikarta kamar yadda wannan hadisin na gaba zai bayyana na'am نعم حدثنا أبو الوليد شيني الطيالسي هشام ابن عبد الملك شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة دا قتادة دا قتادة عن أنس دا أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم دا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي سووا صفوفكم كميك أدى واتو كديديتا سهو سهنكو فإن تسوية الصفوف دومن ديديتا سهو من إقامة الصلاة ينا دا سير دا صلاة shi ku tsayar da sallah ai wajibi ne to daidaita sau yana daga cikin tsayar da sallah tsayar da sallah anan abin da ake nufi wato cikarta shi yasa Imam al-Bukhari yace min tamami sala saboda wannan lafazi min iqamati sala waɗansu sun ruwaito shi da cewa min tamami sala wanda ya nuna kan cewa abinda suka fahimta na iqamati sala din wato tsayar da ita cikakkiya yadda take shi yasa shi yasa ya kawo a cikin uh, kullababin babin cewa abin da ake nufi a uh, wato tsaye da daidaita sau yana daga cikin cikar sallah uh, <coughs> uh, wannan ya nuna kamar yadda muka ce ya nuna wajabcin tsaye da sahu kuma cewar abin da ya kasance kenan a cikin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai suke yi na'am babu ismi man lam yutimma sufu babu laifin wanda bai cika sahu ba wato wanda bai cika sahu ba laifin da yake yi a menene laifin wato wanda bai cika sahu ba yana da laifi kenan shine abinda buhari ya kade ya yanke akai tunda a saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne tun kuma gashi Allah ta'ala ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba ma umarninsa wato su kiyayi kan cewar wata fitina ta same su ko kuma azaba mai raɗaɗi to rashin cika sahu yana daga cikin saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewar wato akwai laifi akan yin sa tun daga shi Allah yayi narko a kansa kuma kamar yadda ya gabata ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko inda yazo a hadisin annuman ibn bashir da tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum wato ku daidaita sawunku ko kuma Allah ya saba tsakankanin fuskokinku to shi daidaita sahu a kun ga nan ya ce man lam yutimma sufu wanda bai cika sahu ba hmm, wanda bai cika sahu ba to shi wannan ya nuna a kunga akwai iqamatu sab kamar yadda ya gabata wancan babin miƙar da sau akwai taswiyatu sab daidaita shi daidaita sahu to masail ne guda uku dangane da daidaita sahu na farko ya zamanto a miƙe a miƙe samti ɗaya samti a miƙe total babu wani babu karkata babu wani ya fito wani ya koma baya don haka suke yi haka ibn umar yake in zai yi sallah ya ce wani taqaddam fulan akhar fulan don kowa ya zamanto ya daidaita a cikin sau faɗu sun yi daidai wa daida kafafu ma sun haɗe wannan na biyu na farko kenan na biyu wato shine wato cika shi yanda babu kafa wato shine a saddul wato saddul al-furaj idan akwai kafa a cikin sahu a cike ta kar ai warwara a matsi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tarasu arras shine kamar yadda ake hada bulo da bulo a cikin gini kagan gini ana so ya kwari ai dole a har hada shi to haka sahu ake so shi ma ya zamanto abu na biyu kenan na uku kuma itmamu saffil awwal fal awwal sai an cika sahun farko kafin a cika sahu na biyu wato idan mutum ya zo ya ga sahun gabansa ya ga sahun da yake na farko bai cika ba amma ya ga sahu na biyu ya fi masa kusa da shigowa masallaci sai kawai ya tsaya a na biyu bai je ya cika na farko ba to irin wannan shine laifin ismu man lam yutim masaf laifin wanda bai cika sahu ba ga sahu a gaban ka kana gani zaka iya shiga sai ka zo ka fara naka sahu

وسلم قال ما أكثر الشفع إلا أنه لا يكون وقال عمر بن زبير عن الشريف يسار بين علينا أنس بن مالك المدينة نعم يتي حدثنا معاذ ابن أسد قال أخبرنا الفضل ابن موسى يتي أخبرنا سعيد ابن أبيد الطائي عن بشير ابن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة شوى اسمه مدينة ya iso madina daga basra sun san anas yana daga cikin sahabbai da suka je suka zauna a basra yana daga cikin sahabbai da suka je suka zauna a garin basra shi ko garin basra yana daga cikin garuruwa da musulmi ne suka kafa shi lokacin sayyidina umar aka kafa shi sabon gari ne wanda musulmi suka kafa shi ya zamanto headquarter na addini na haka shi ma yana daga cikin gari da yake da yake da hmm? yana da ƙura ɗinsa yana da kuma malamansa na hadisi yana da fuqaha ɗinsa amma sabon gari ne da musulmi ne suka assasa shi duk garuruwa ne masu albarka to anas ibn malik yana daga cikin sahabbai da suka zauna a basra to ya zo madina faqila sai aka ce masa ma karta minna منذ يوم أحدت رسول الله صلى الله عليه وسلم me kake gani daban daga wajenmu muna yi tun lokacin da ka rayu da tun wato rayuwarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu kaga muna yi wanda kake ganin sabanin abin da yake ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam qal ma ankartu shay'a ban yi inkarin wani abu ba illa annakum la tuqimuna as-sufu sai dai ku ba kwa tsaye da sahu sahu ba kwa tsaye da sahu wa qala uqbata bin ubayd uqbata ibn ubayd an bushair ibn yasar shi uku bata ibn Ubaid nan dan uwan sa'id ibn Ubaid ne a afai ya ruwaito daga bushair ibn yasar qadima alaina anas ibn malik al-madina anas ibn malik ya iso mana a madina dan ya nuna cewa shi bushair ibn yasar wato baji ji yayi daga wani ba a'a yana daga cikin wanda anas ya zo ya samu a madina din to yanzu a mutanen madina a zamanin tabi'ai su tambayi anas menene kake gani wanda kake ganin sabo tun zamanin Manzan Allah tun lokacin da kai rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wato wani abu wanda ya canza bayan rayuwarka da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wai ba su san cewa shi ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba <laughs> eh eh ba su san cewa ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kun san jimbol wani a ah, wani kafiri da ake ce ma Jim Ball shine farkon wanda ya ce Anas ba sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ne ya kirkire shi shu'ba ne ya kirkire shi sannan za a dauko magana kafirai ana zuwa ana rusa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. <laughs> kaga kafiri kafirai su zaman su sun samu wanda zai zo ya ce da sunan cewa da sunan addini zai yada duk abin da suke faɗa Jim Ball fi googling ɗinsa za ku ga risala za ku ga rubutunsa da ya yi a kan wannan wanda alhamdulillahi malaman yan uwansa turawa wanda suka musulunta irin su Scott Lucas su suka yi masa raddi eh, wanda musulmi ne sun san ilimin hadisi to a wannan hadisan akwai nuni ga cewa wato daidaita sahu yana daga cikin abu wanda yake sananne a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin a wannan ya nuna kuma cewar wannan a farkon al'amari ne tunda daga baya ai a wata tafiyar da annabi ya je sham shi ma da aka tambaye shi me kake gani wanda ya canza na rayuwar al'ummar musulmi tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wallahi cikin abin na sani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin yanzu nake sani kuna yi sai dai kuna sallah ita ma kuma sallah kun tozarta abin kuka tozarta a cikinta lokacin nan ana jinkirta sallah da banu umayya suke yi su jinkirta sallah azhar a har sai gab da faduwar rana sannan za a yi ta tare da la'asar amma a farko wannan kuma ya nuna madina daban take wannan shi anas da yaje sham ne yake faɗan haka amma madina ya nuna kan cewa tozar ta sallah a lokacin ta bai zamanto abu wanda ake yi a madina ba amma dai yana daga cikin sassauci da aka yi yanda ake tsaida sahu a zamanin annab sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai suke yi to waɗanda suka zo daga baya sun zamanto ba yi kamar yadda su sahabbai suka rinka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine eh, dan ya in ba manta ba a babu waqtul asr ya kawo hadisin zuwan da Anas yayi a yayi yaga yaga jinkirta sallah da har yake cewa bai san wani abu wanda yake na gani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai wannan sallah na'am babu ilmanki bi bil mankib babun hada kafada da kafada wal qadam bil qadam da sawu da sawu fi saffi a cikin a cikin sahu Mu'man ibn Bashir radiyallahu anhu yace na ga mutum daga cikinmu musa habbai kenan yana haɗe wato idan sawunsa da idan sawun ɗan uwansa na'am zuhair ibn muawiyah al-ju'fi daga humaid at-tawil daga anas ibn malik daga annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ku miƙar da wato ku tsayar da sahu sahunku domin ni ina ganin ku ta bayan bayana sai ɗayanmu ya kasance yana yana haɗa kafaɗarsa da kafaɗar abokinsa da sawunsa da sawunsa wato ma'anar sawu shine ma'anar alka'af idan sawu idan sawu da ake nufi ba yana nufin wato dunduniya ba yana nufin idan sawu wannan kasusuwan guda biyu da suke a kwibin kafa eh, ta waje da ta ciki to hadawar shine ya zamanto cewar bai bar kafa ba ba wai hada dunduniya ba yanda za ka ga mutane suna yi sai ka ga sun karkace ma kafafunsu ba sa kallon kibla shine shek Bakar eh, eh, Ibn Abdullah Abu Zaid yayi inkari a cikin littafin Sala Jadida fi Ahkamis Sala ya ce wannan yana daga cikin abu wanda yake ya saba suna annabi sallallahu alaihi wasallam domin abin da ake nufi da alka'ab shine wannan idan sawu din ne shi ma kuma daidaita shi ake sun haɗu da na wani ya danganta da irin girman jikin mutum ya danganta da girman jikin mutum amma saboda wannan lafazin shi za ka ga waɗansu sun ɗauki abin suna tawagbili suna tsanantawa har sai ka ga wato hassin karkace ma daga fuskantar kibla wanda aka yi umarni da shi cewa yayin da mutum yake tsaye da yake ruku'u yake sujada kamar yadda aka rawaito a hadisin Abdullahi ibn Umar wa yastaqbilu bi asabi rijlaihi al-qibla yana fuskantar da yana fuskantar da ɗan yatsun kafarsa ya fuskanci al-qibla wato ba ya karkata su haka ba wai dan ya zamanto dunduniyarsa ta haɗa dunduniyar sahibinsa abin da ake so dai ya zama cewa sahu bai karkace ba ko ba a samu kafa ba a hada kafaɗa da kafaɗa ba tare da wani kafaɗa ta fito ba wani kuma ta koma waje ko kuma yanda ake yi kaga mutum ya karkace saboda an matse yanda har kafaɗa ba za ta hadu da kafaɗa ba sai ga ana karkacewa a abin nan wannan ya sa kafadar ta hagu a bayan kafaɗar mutum ta dama saboda haka kaga abin da ake neman na miƙe sahu ɗin ba a same shi ba to wannan duk abin da ake guda kenan to wannan babin ya bayyana yadda sahabbai suke wajen tabbatar da cewa sauransu ya haɗe cewa suna gwama al-ilzaq shine ka hada su zamanto wato suna taɓa juna ka fadar na gogan ka fada haka suke yi sannan kafafun ma ya zamanto suna haɗe da kafafun ba a bar kafa yadda wato zai zamanto kan cewa an samu hanya an samu wajen da shaidan zai iya shiga ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace ina ganin shaidan yana kukkutsawa tsakaninku kamar kananan awaki kamar kananan awaki haka wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa shi yana shiga to wanda ya nuna cewa idan a cikin sallah aka haɗe ba a bar wannan kafa yadda zai yi ba to shaidan ba zai rinka kutsawa yana ta jefa wasu wasi a cikin zukata ba yana jefa kiyayya ai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ba a daidaita ba to Allah zai kawo sabani tsakanin zukata saboda shaidan zai shiga inda yanzu yanzago bainahum Shaiɗan yana kawo bacin tsakani a tsakankanin mu'mini to ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan yake samu yayi wannan shine a lokacin da ake sallah yayin da mutane suka zamanto ba sa haɗe kansu ba sa haɗe sauransu gab da gab waɗansu mutane kuma girman kai ne yake sa su kamar da aka ruwaito daga wani daga cikin magabata daga cikin daga cikin ah, daga cikin masu riwaya ne duk da yake malamai sun yi magana a kansa baya zuwa sallar jam'i saboda wato yana da jiji da kai ce ba zai je sahu da daga magarin mutane ba <laughs> na ki faɗin sunan ko amma kun san shi <laughs> na to amma an sami irin waɗannan wannan illa ce illa ce kuma tunda babu ma'asumi babu laifi Allah ya yafe masa bawan Allah abinda kuma yayi na ruwayar hadisi Allah ya baki lada wannan kuskure da ya kuma Allah ya yafe masa kuma Allah ya yafe mana ba mu ba ba ba ba falatu zaku anfusakum kada ku tsarkake kawo kanku ah, huwa a'lamu biman ittaqa Allah ka ba mu tsoronka Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala to ga tambayoyi da yan uwa suka turo tambaya ta farko wanne ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya saka wa malam da alkhairi akwai wasu a cikin mutane wanda basu damu da daidaita sahu ba idan mutum ya hada sahu da su sai su ɗauke kafarsu ko kuma idan aka tashi a cikin sallah za a yi sabuwar raka'a sai su ki hada sahu da mutane wasu ma mutum yana sake haɗin sahu da su amma su sake janye kafarsu mana idan mutum ya haɗu da irin wannan mutanen zai iya rabuwa da su ko yaya za a yi musu na idan wannan zahiri wato yana daga cikin munkar yana daga cikin abin da shari'a take inkarinsa ba ta sa to saboda haka abin da yake wajibi sai a musu sai a nusar da su a bayyana musu a musu bayani bil hikmati wal mau'izatil hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi ba da kausasa magana ba Eh, a kwadaitar da su kamar waɗannan hadisai da muke karantawa a sanar da su watakila ba su sani ba ne amma ba wai a ƙaurace musu ba to ya za ka kuna cikin sahu ɗin tare kuma wannan wato yana ɗaya daga cikin illar da ta sa ba a ta sa umarni ya zo cewa idan aka yi ikamar sallah to ba a nafila sai wannan sallar da za a tayar domin yayin da ake ikama idan mutane suka shagaltu da nafila yaushe za a daidaita sahun hmm? ba za a san cewa sahun ya daidaita ko bai daidaita ba saboda haka daga cikin hikimomin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan a uqimati sala sala sala ta illal maktuba in aka tayar da ikamar sallah to babu wata sallah da ake sai wannan sallar ta farko saboda haka irin wannan idan mutane suka yi kuma wannan yana faruwa idan wani lokaci an daidaita sahun aka tashi zuwa raka'a ta biyu in aka tashi zuwa raka'a ta biyu sai ka ga wato ba za a haɗe kafafun yadda ya kamata ba eh, eh, sai ga an yi warawara a lokacin to wannan duk yana daga cikin abin da ya waje ba wato a rinka gyarawa a cikin sallah saboda muhimmancin daidaita sahu nan kuna gani dai gashi an rataye laifi akan wanda bai cika sahu din ba to sannan akwai tambaya da aka yi tun kwanakin baya wai cewa za ga mutane a sallar juma'a waɗanda suke sallar juma'a a kan titi idan aka yi sujada sai ga idan suka sunkuya suka yi sujada suna sunkuyawa a kan kwalta sai su ɗage goshin nasu in suka ɗage goshin nasu sannan su sake komawa su sunkuya to wannan ai halin larura ba a abin nan watakila ma ba za su san lokacin da suke ɗagewa ɗin ba saboda tsananin zafi zafin kwalta ai zafi ne eh, saboda haka dan mutum ya yi irin wannan babu laifi matsawar dai ya dawo ya koma ya yi sujadar ya jira sai da liman ya dago sannan ya dago wannan abin da ya yi din ba zai bata sujadarsa ba inda ya koma na <coughs> idan kuma bai koma ba wato kafin ya koma liman din ya dago to shikenan sai ya bi liman wannan abin da ya kuma sai ya nemi gafara Allah amma sallarsa tana nan sallarsa ba ta ba sai dai ya yi laifi na kan cewa ya riga liman zai iya zai iya shimfida gefen rigarsa zai iya shimfida darduma zai iya zai iya sanya takalminsa a wajen in ya zo sujada sai ya kawar da takalmin ya sujada a wajen duk irin waɗannan abubuwa duk zai iya yi eh ko hankici ko takarda ko jarida ko me eh harsa atar yake sa hannunsa eh aka eh kwarai da gaske an ruwaito amma laisa amma abin nan idan mutum ya yi haka bayan zai iya yin abin da yake bai fitar da hai'arsa daga hai'ar sujada ba tunda in kai haka ai hannun bai sujadar ba tunda hannun ya kamata ya sujada ya kalli kibla ne sannan ka fitar da shi daga inda yake sujada ka kawo shi wani waje eh? saboda haka in zaka iya yi da abin da bai kai wannan ba ka yi eh. hmm. sannan wannan ya ce akramakallah ina so a yi min ƙarin bayani dangane da falalar cewa tsawon farko tambaya ta anan ita ce ta yaya zan kasance a tsawon farko bayan a wasu lokutan idan muka zo sai wasu da suke da kiba su tutture mu kasancewa ta bani da kiba sai na yi haƙuri na dawo sau na biyu shin dan Allah malam ni ma saboda na yi haƙuri na dawo na biyu za a bani ladan waɗanda suke a na farko a to ka zo da wuri mana yadda masu ba za ka riga masu ba zuwa sai ka zo da wuri amma ba za a ce dan ka yi haƙuri ba za ka samu wannan ladan eh, eh, ba za a ce za ka samu ladan ba a ce kuma su masu kibar su masu kibar ai gashi mun faɗa linu bi aidi ihwanikum haka annab sallallahu alaihi wasallam ce ku sassauta wato ku saki jiki ga hannun wato ga hannayen yan uwanku idan sun zo sun kusace wato suna nema su shigo to ku sassauta kada ku yi amfani da ƙarfinku da ƙibanku ku babbake ku yi babakere wato ku ɗan kyale su ma su shigo idan ku mutum kai bakin ƙoƙarin ka ya zama to kan cewa baka samu ba to zalika fadlullahi yutihi man yasha sai kai fata Allah ya baka wani lokaci sa'an nan malam kamar mu a nan masallacin na alfurkan a ranar juma'a ana cika masallaci sosai sai ya zamanto cewa ana cika sahun farko sai na ga wasu kamar baki sun yi sahu a nan gaban sahun farko ma'ana a bayan liman shin su ma a farko suke koya abin yake eh sahun da yake bin liman shine a sahun farko sahun da yake bin liman shine a sahun farko kuma wannan maslaha ce ta sa ake kyale waɗansu suke tsayuwa a nan wajen yawanci maslahar masu ɗaurin aure wanda idan suka zo saboda maslahar kanta za su yi ɗaurin aure ake ba su wannan dama al'aula gaskiya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lastahamu ƙuri'a za a yi eh. to amma yana daga cikin abubuwan da muke wanda yake na saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da maslaha Allah ya taimana mana sannan wannan ya ce Allah ya ƙara wa malin lafiya fahimta da nisan kwana malam kwanakin baya na rubuto ina neman mafita game da rabuwar aure na da mahaifin matata ya nema a kotu yanzu alkali ya yi hukunci ta hanyar raba auren ta hanyar hulu'i ya ce rabuwar aure ta hanyar hulu'i saki ɗaya ne da babu kome sai da sabon aure da sadaki kuma ya yi umarni su biya ni dubu hamsin wallahi malam har rabuwar auren muna son junanmu ko muna son komawa amma hukuncin ya yi mun tsauri akwai mafita akwai mafita ne ka je ke ta'addua Allah ya sare ta yadda ku dawo sai ka je ka sake nema ai ba a haramta maka aurenta har abada ba take uku bane da haka za ka iya amma dole sai da sabon daura aure da sabon sadaki kuma dole sai waliyan za su daura mata aure saboda haka ita kuma ta yi ita ma ta yi yaƙi ta addu'a kan Allah maɗaukacin sarki ya taimake ta akan iyayenta su yadda ku dawo a ku yi aure ɗin, Allah ya sanya maka kyakkyawar mafita Allah ya haɗa ku amma a ji tsoron Allah kar soyayya ku kuma ta ɗauke ku ya zuwa ga saba ma Allah a ji tsoron Allah akwai to sai yan uwa to wannan yace mata ta ce ake bin ta azumi tun shekarar da ta wuce ta fara ramawa ta kasa nan Allah ne ya kamata ta yi wato shi ramuwar azumi saboda a shan azumi da aka yi don rashin lafiya ko don jinin al'ada ko don jinin haihuwa wajibi shi ne a rama shi kuma za a rama shi gwargwadon iko idan tsanani ya sanya wato mace tana da sauran azumi a kanta bata rama ba har wani ramadan din ya kewayo to idan a rashin idan tana da uzuri to bayan wannan ramadan din sai shi ma ta rama shi idan kuma ba uzuri ne ya sa ba ta yi sake to in ta tashi shi ma sai ta rama shi bayan wannan ramadan din in ta rama shi bayan wannan ramadan din a kowace rana ta rama sai ta ciyar da miskini daya wannan shine masabar malik kuma shine fatuwar shine ɗaya daga cikin ruwayoyi da aka ruwaito na fatuwar abdullahi bin umar akan wannan matsalar cewa wanda ya yi tafrif ya yi sake bai rama azumi na bara ba har azumin ramadan na bana ya zo to zai rama wannan azumin na bara bayan ramadan in bana amma ga kowace rana da ya rama zai ciyar da miskini daya a matsayin fidya kan jinkiri da ya yi na rama wannan azumi jinkiri da ya na rama wannan azumi wato mutum ba zai tafiya zuwa ga rashin rama azumi ba ya ce zai ciyar maimakon azumi wanda ya sha har sai idan tukuna ya tabbata cewa ba zai iya yin azumi ba saboda rashin lafiya ko saboda tsufa kamar yadda su anas ibn malik saboda tsufa suka kasance suna yi suna ciyarwa a maimakon azumi don ba za su iya ba anas ya yi shekaru masu yawa a bayan ƙasa sama da shekara ɗari saboda haka a lokacin nan da ya kasa azumi sai rinka ciyarwa to idan mutum ya zamanto cewa irin wannan hali din ne ko kuma rashin lafiya kamar masu rashin lafiyar diabetes da ba za su iya barin azumi ba za su iya yin azumi ba ko ulcer da ta zamanto mai tsanani da za ta hana su yin azumi ba za su iya ba kuma har likitoci suka yi masa suka ce masa ba zai iya azumi ba ah, in ma kuma yayi zai iya galabaita ko zai samu mashakka fiye da mashakka ta al'adar yin azumi din to a lokacin nan sai ya aji azumin ya rinka ciyarwa amma in dai suka ce masa ana masa treatment ana ganin nan gaba ana fata zai warke sannan ya sami ikon yayi to zai rinka lissafin kwanakin da suke kansa ne in Allah ya bashi lafiya sai ya rama su tunda abin da Allah ya ce a cikin alkur'ani kenan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra abinda Allah ya ce kenan fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin 'ala alladhina yutiqunahu wa anda ba za su azumin ba sai da tsananin wahala to sune ne za su fidya saboda haka wannan shine abinda jamahirin malamai suka tafi akai tare da cewa waɗansu daga cikin malamai suna fatawar cewar wato inda mutum ya sha azumi kamar mace mai ciki da mace mai shayarwa in ta sha azumi ciyarwa za ta yi ba ramawa za ta yi ba an ruwaito wannan daga ibn Abba, amma wannan ya ci karo da zahirin alkur'ani ya ci karo da zahirin alkur'ani na'am eh. ga shayarwa mai ciki ta kasa azumi kuma in shekara ta zo kuma ga ta kewayo kuma ga shayarwa shayarwar ma ta hana ta ta azumi saboda haka ta sha a cikin azumi saboda ciki ta kasa ramawa saboda shayarwa har wani ramadan din ya zo wataƙila wani ramadan din ma ya zo ya same ta tana shayarwa ta sake sha duk za ta yi lissafi yayin da yaro ta yaye shi shi kenan sai ta zo ta rama wannan shine mazhabar malik kuma shine ma akan su ma al arba'a suke al-mazahibul arba'a akan wannan suke dangane da rama azumi mai ciki da mai shayarwa suna kiyasin ta ne akan wato mara lafiya da matafi mara lafiya da matafi Allah ce wayi su yi wato su a fa'idatin min ayyamin ukhra كما كذلك أقوى حديث أنس ابن مالك الكعبي إن الله وضع عن المريض والمسافر الصوم وعن المسا... آه، آه، وإن آه، الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ووضع عن المريض والمسافر والحامل والمرضع الصوم تو كاغديت الله يا وتو الله يا يا سوكي yin azumi da kuma rabin sallah ga matafi kuma ya sauke ma mara lafiya da mai ciki da mai shayarwa azumi kaga aka ambace su tare mai ciki a mara lafiya da aka ajiye masa azumi ba zai rama ba to me yasa ka fitar da mai ciki da mara lafiya ka ce ita ba gabaki ɗaya an ajiye mata azumin ba za ta yi ba bayan tare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su hmm? نعم نعم idan ta rama idan ta rama saboda sakaci shi ne za ciyar amma wannan wadda take ta eh, wadda take ta haihu a cikin azumi ta sha azumi kuma shekarar gabaki ɗaya tana shayarwa sakaci ta da bata rama ba ba sakaci ta ba saboda haka idan wani idan ramadan ya wuce ta tashi ramawa ramawa kawai za ta yi babu ciyarwa saboda babu sakaci tare da ita na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai yan uwanmu marasa lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu rashin lafiyar su akwai Alhaji Kabiru Turado yar uwarsa tana da larura matsananciya muna roƙon Allah ya yi mata Allah ya inganta mata lafiyarta Allah ya yi mata larurarta a waɗanda akwai kuma wanda mahaifiyarsa take fama da ciwon kafa muna roƙon Allah ya ba ta lafiya akwai alhaji sani ahmad Allah ya yi sani ahmad ta dada Allah ya yi masa rasuwa Allah ya gafarta masa akwai wata baiwar Allah ita ma ɗanta ya ɓata ita kuma ɗanta ne ya ɓata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi Allah ya dawo da shi zuwa mahaifiyarsa Allah ya kasance tare da shi Allah ya kwato shi daga hannun waɗanda suka kama shi akwai ma'abucin wannan karatu an yi masa sajari muna roƙon Allah ya bashi lafiya akwai wanda yake neman wani aiki a Abuja muna roƙon Allah ya bashi nasara akwai wanda zai fara wani kasuwanci muna roƙon Allah ya sanya albarka ya sa a fara cikin nasara ya sanya albarka a ciki akwai kuma wata baiwar Allah da ba ta da lafiya muna roƙon Allah ya gaggauta mata waraka mu kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu da kariyarsa Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka yassare mana al'amuranmu Allah ka isar da mu Ramadan Allah ka yi mana muwafaka mu azumce shi mu yi tsayuwar daren sa a tafukkar da kake yarda da shi da mu gare mu ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وآت مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين